واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da shida ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin suratu Ibrahim alaihi salatu wassalam sura ta goma sha hudu a cikin alkur'ani wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a wa abu ya da tabnil Jawa. babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana a aya ta hamsin da ɗaya dama mun ce surar tana da ayoyi hamsin da biyu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin kowane mutum daga cikinmu za a sakan ya masa da irin abin da ya aikata fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida kowane mutum daga cikinmu irin abin da ya aikata shine zai gani ra'ab qiyamah subhanahu wa ta'ala yake wala yazlimu rabbuka ahada Allah subhanahu wa ta'ala baya zaluntar wani mutum guda daya daga cikin bayinsa to yau insha Allah za mu tashi a aya ta karshe aya ta 52 a cikin wannan sura mai girma suratu Ibrahim malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب to abinda qur'anin nan ya fara magana da shi wato a farkon sura shine kuma yake kasa surar da ita wannan a cikin balaga ana kiran shi husnul tanfiq wato kyakkyawan tsari ko ko iya tsara magana idan ka koma farkon sura Allah subhanahu wataala ta'ala ce alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد wannan wani littafi ne wanda muka saukar da shi zuwa gare ka don ka fidda mutane daga cikin dofan kafirki zuwa haske na imani ko ko daga cikin dofai na jahilki zuwa ga haske na ilimi da izinin Allah subhanahu Ta'ala aka saukar da wannan littafi to nan kuma a ƙarshen sa sai ce haza balaghul linnas wannan wani saƙo ne iso ne zuwa ga mutane wato shi alqur'ani kenan wal yunzaru bi sannan kuma don a gargaɗe su da shi alƙur'ani domin liyun yunzira man kana hayyan wa yahqqa alqawlu 'ala alkafirin ƙur'ani ya zo ya gargaɗi don mutumin da yake raye wali alama ƙur'ani ya sauka domin mutanen da suke raye da aljanu su sani annama huwa ilahun wahid kawai shi Allah subhanahu shi shine abin bauta shi kadai waliyadhakkara ulul albab sannan kuma domin ma'abuta hankali su hankalta an tambayi wani malami daga cikin magabata aka ce da shi ƙur'ani yana da unwani yana da adireshi lamba tambari da za a iya ganewa shi da shi ya ce eh ita ce wannan aya aza balagun linnas wannan saƙo ne iso ne zuwa ga mutane shi sa duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko yakan aiko shi ne domin ya isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير هو النبي يزوي إثنى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك kuma bai yiwuwa ga wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ya kwange ko ya koye wani abu wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bai yiwuwa ga wani annabi amintaccen Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya aiko shi da sako ya koye wani abu ko ya hana shi yasa a cikin khutbatul hajjatul wada' annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hajjin saboda ɗaya ƙwallin ƙwallaban kwana abin da ya ce wa mutane ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku labari na fama za an tun fa'ilon mai za ku ce da Allah subhanahu wa ta'ala suka ce na shaɗu an nake ƙadballar za mu ce da ka'isar na shaɗu an nake ƙadballar za mu ce da ka'itar, sai a sallar ɗaga hannunsa ya ce Allahumma fashadillahumma fa'in ne ƙadballar ya Allah ka ce da na riga na isa isa a lokacin aya ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan imamu malik yana cewa rahimahullah fa ma lam yakun dinan ana zak fa lam yakun dinan ba'da al abinda bai kasance addini ba a jiya da shekaran jiya a yau din kuma ba zai taɓa zama addini ba malamin muna fahimta don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da ƴan uwansa annabawa alaihi musallatu wassalam abinda suka zo su yi kawai su isar da saƙon, Allah subhanahu wataala Allah yana cewa ka tambaye mushrikan nan qul ayyu shay'in akbaru shahada قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ an saukan mani da wannan ƙur'ani domin in gargaɗe ku da dukkanin wanda saƙon alƙur'anin nan zai isa gare ta ni abin da aka ce da ni kenan kawai sannan ka koma can cikin Ali Imran Allah subhanahu wata'ala yana ta jaddada yana ƙarfafa wannan ma'ana hadha bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin wannan Qur'anin wani bayani ne ga mutane wa'azi ne ga mutane ga duk waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala in ka gangaro ƙasa قل أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ in za ku juya ku ba da baya ku ce ba za ku yi imani ba da ku sani shi dai manzon nan ba shi da ainihin mallakan shiriya, nasa kawai zai isa illa balagan min Allah wa risalati Allah subhanahu ta'ala yake isarwa ne kawai daga Allah subhanahu ta'ala da kuma ainihin manzo aikin da zai kenan ma ala rasul illa al balag wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannak fa innama alayka al balag wa alaina al hisab naka kawai ka isar namu kawai mu tuhumi mutane kun yi imani ko ko ba ku imani ba haka kuma aka gaya ma banu isra'ila fa in ajuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'a wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyin aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alayka al balagh in sun ce ba za su yi imani ba ba su yarda da qur'anin ba to shikenan kai baka da wani abu naka kawai sako ne wanda ya so ya ji wanda kuma ya gana ma ya fantare inna a'tadna lil kafirin salasila wa wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura kowane mutum an riga an tattala masa makomansa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaso yayi imani ya anshi kiran wanda kuma yaso ya fantare ya ce ba zai anshi kiran ba daga cikin hikimar saukan alqur'ani alqur'ani ya zo ya ma al'umma bayani kamar yadda farkon suratu hud take wannan bayani كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله هكا أنك كوما تنتكين أين فصلت الله سبحانه وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وتأم في القرآن جمتاني دنسو سنسع في القرآن كينا كذا daga cikin hikimar saukan alkur'ani shine yawa mutane bayani hikimar sauka ta biyu wato shine isar da sako gaba daya wata rana kamar yadda mai jami'ul ahkam ya kawo aljami'ul ahkam alquran yana cewa wata rana a majalisin ma'amun ɗaya daga cikin khalifofi na bani umayya ana zaune sai wani ba yahude wanda ba a san kowa ne ne shi ba ba a san daga ina yake ba ya tashi yayi bayani yayi bayani yayi bayani bayaninsa ya kama hankalin duk mai saurarensa a wannan majalisi sai ma'amuna ya ce a'a a yahudiyun an ji khalifa ya tambaye shi kin kai ba ba yahude bane ce eh shi ba yahude ne yace to ka musulunta in ka musulunta zan ma kaza zan maka kaza zan baka kaza sai ya ce a'a shi ba zai musulunta ba yace to amma kai irin ta wannan da Allah subhanahu wata'ala ya baka fasaha da iya lili ya zance babu abin da ya fi kyautuwa da irin ka irin musulunci sai yake ba zai musulunta ba sai kama hanya ya tafiyarsa bayan shekara ɗaya sai gashi ya dawo an tada sallah shi ma sai shiga cikin sau aka yi sallah da shi sai khalifa ya tambaye shi ma'amun na a ah, alasta sahibana bil ams shin ba kai bane abokin nan ma abokin nan namu na jiya sai ce eh bala ni ne yace to jiya ga abin da muka yi nayi offering nace zan baka kaza da kaza ka musulunta kace baka sau ba za ka musulunta ba yau kuma abin mamaki mun ta da sallah naga kai sallah tare da mu ma khabaru kai labarin ka sai ce dalili guda ɗaya ne yasa na shiga musulunci menene shi yace to nazo na rubuta wasu irin ayoyi na wani ƙashin na na ƙarya na ƙage na ƙirƙira na saƙa su a cikin ainihin attaura na je na shigar da su cikin wurin bauta irin namu a jiya jiki yake kuma sai abin ya samu ansuwa aka wawushe aka siya babu wanda ya iya gane wannan magana daga ina take wannan magana taura ce ko ba ba ce? gaba ɗaya an mayi su kuwa an wawushe an siya na samu 'yan kwandaloli na nasa a cikin aljihu sai na sake zuwa na rubuta ainihin kalmomi na ƙarya na ƙage na ƙirƙira daga ƙashin kai na marasu asali na saƙa su a cikin Bible, Injila kenan, na kai cocina aka yi rububi, aka yi dafifi, aka kwashe, aka siya, na sanya ‘yan ƙwandaloli na cikin aljihu. Sai na to na ga can na gana, shi kuma Ƙur'ani shi ma sai na yi ƙage na rubuta abin da nake iyawa na ƙarya sai na saƙa, ko da na je ce sun kusa bani kashi. dan duk wanda yazo ya gani aka yi fatali da shi aka ce wannan ba qur'ani bane zancen ƙarya ne qur'ani ya riga ya shiga ga yadda yake waye kawo wannan yace sai na sage na shige cikin mutane sai na ce eh, to wannan littafin Allah ne da gaske yace da wannan dalili sai na ga ba abin da zan iya zare da ai kun ga pop me sunan shi Benedict ne ko me sunansa na shi dai ya san ko me sunansa shekaran da ta wuce <laughs> ana fahimta sai ya daga tsallai ce bayan din ne yana bukatan gyare-gyare ba ku jana labarin ba shekarun da ta wuce bayan din nan yana bukatan gyare-gyare saboda ya zama outdated za a sake kirkira a sake rubuta kalmomi da abubuwa da sababbin abubuwa kai qur'ani ga isa kai masa haka yanzu ne kake iya gane mu'jizar qur'ani da azumi yazo ba ana tarawihi ba ba ana hajji ba kuma wasu wuraren ai qur'ani ake saukewa to kai ma in ka shiga misali ka ce kamar yadda imamul asma'i rahimahullahu ya kawo ya ce wata ran na shiga cikin kwale-kwale muna tafiya da wani bayahude ba musulmi ba sai ina karatun suratul ma'ida sai na ɗauko wasariq wasariq su faqfa'u aydiyahuma jaza'an bima na kayalan min Allah sai na ce wallahu ghafurur rahim bayahude ne ba musulmi ba amma ya san sai ce a'a wannan mai kake karanta yace qur'ani yace yaya kace sai yace sai na sake maimaitawa was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim ba kuma haka take karshen ba sai yace to farkon aya ta yi kama da maganar mabuwayi amma ƙarshen kuma bai yi daidai da farkon ba ba ya yahude ba musulmi ba sai ce sai na dawo ni imamul asma'i na dawo cikin hankali na sai na ce a'a lalle kuwa wannan mutumin a cikin rayuwa nake ya fi ni gaskiya sai nake to amma kai ya aka yi ka gane wannan ƙarshen aya ba daidai bane sai ce eh, ba wai na hada shi Qur'anin bane saboda ai siyakin yana magana akan ainihin yankewa ne da ɓarawo namiji da ɓarauniya ta mace in suka yi sata ku yanke wuyar hannunsu to wanda zai sa a yi wannan wannan wurin ba wuri ba ne na tausayi wuri ne na isa da kuma hikima saboda inda akwai tausayi da akwai da ce da za a tausaya ba za a kawo gafara da rama ba a'a wuri ne na wanda yake da kayan shi yake ce a yi saboda ya isa shi sa sai na ga ƙarshen ayar bai yi kama da farkonta ba sai ce sai na gyara wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an ba na kyalan min Allah wallahu azizun hakim kaje da tun kenan to yanzu irin haka a cikin masallatan mu shine zaka ga mu'jiza ta Qur'ani da karama irin ta hadizai ko ya ka sauya sai a ce mu yadda yake a wurin mu ba haka yake ba dawo kan suru ba yadda ya sauka لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد kai ba ka isa ka yi alterin ka canza wani abu ba sai a gaya maka ga yadda abun yake dawo kan turba kuma sannan ka ji wata maujiza ta Qur'ani kai da kake da haddan Qur'ani in ka faɗe shi ba daidai ba kana ji a jikinka ba kana jin shi a jikinka in ka koma kana tsu zaka dinga satin yadda ka san network wuri kaza wuri kaza ba daidai na karanta ba ga yadda abin yake ba wani littafi da yake da wannan sai Qur'ani ana fahimta malamai don haka hadha balagun linnas wannan sako ne zuwa ga mutane wali yunzaru bihi kuma don a gargade su da alqur'anin wali ya'lamu kuma don su mutane su sani Annamahu huwa ilahun kawai shine Allah subhanahu wata'ala shi kadai abin bauta wali yadhakkara ulul albab sannan kuma dan ma'abuta hankali su hankalta da cewa alqur'anin nan babu wani wanda yake da wannan alqur'ani idan ba Allah subhanahu wata'ala ba na sha faɗin magana wata profesa daga Scotland Nibia Abud tana cewa shi ƙur'anin nan idan da a daji za ka tsince shi shi kaɗai ka ɗauke shi ka duba da za ka san cewa ba maganar annabi Muhammad ba ne sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya aiko shi da wannan sako shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ba musulman ba sannan bincike ya nuna na waɗanda ba musulman ba sun ce gaba ɗaya a Japan aka yi wannan binciken wata shekara yanzu gaba ɗaya ba wani littafi na Allah na gaskiya da ya rage sai alƙur'ani ai baka yi saka canza shi ba kuma ka duba ka ga ba yadda za a yi in ba huwa cewar Allah ba dan adam ya hada cewa littafi ba zai yi ba yanzu kamar ni alhamdulillah shi Allah na rubuta littafi sun fi goma amma ba na jin na hada ki shafi ɗaya na littafi da na rubuta dan ba zai hada to magana ce tawa wace in na kalle da ina iya sauyawa in ƙara in rage in janye in kaza amma ka duba littafi sun gurgun sura hudu, aya dubu shida shida da da da ɗari shida. dan adam ya haddace duk inda ka yawo ka ɗauko aya ya san mazauninta ai wannan in ba huwa cewar Allah ba ba yadda za a yi iya yi wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir sura ta kare sura gaba bismillahir rahmanir rahim alif lam ra تلك آيات الكتاب وقرآن مبين دقة بقى ايه دنك كومة تكين بلاغة يدس كتير حسن التنسيق كتاون عالم غنى ذاك سامو دشيني اكي انا افرقن سورة ابراهيم يدنا بيها مكو اريك لامرا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد عشان سورة تأكت هذا بلاغ للناس في القرآن ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب سوره da take biye da ita kuma sai aka ce alif lam ra tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin shi qur'anin da ake maganan na? har yanzu shi ake magana sa wannan ana kiran shi qasr wato irin yadda ake kyakkyawan tsari a kuma jera magana suratul hajj makkiya an saukar da ita ne a makka kafin hijira kenan sannan tana da ayoyi da adadin sunayen Allah subhanahu wataala adadin sunayen Allah su nawa ne 99 ita ce sura guda ɗaya da take da ayoyi a hafsu da adadin sunayen Allah subhanahu wataala wacce ke biya mata sai waqi'a tana da 98 ana fahimta sannan a cikin jerin alqur'ani ita ce sura ta goma sha biyar wato bayan ta sha hudu da muka karkare suratu ibrahim alaihi salatu wassalam alhajru yana da ma'anoni da dama a cikin larabci ana cewa alhajiru hankali alfiza like qasamul ladhi ajiyar, shin wannan wani abu ne da za a rantse mai hankali a ce da shi kaza sannan alhajiru a cikin larabci yana daukan daki alhajiru a larabci yana daukan cinya ana fahimta to amma dukka waɗannan ma'anonin ba su ake magana ba alhajiru a nan ana magana ne da samudawa wala ashabul hajiril mursalin yahudawa abin nan samudawa kenan sune mutanen annabi salih ko to da su ne ake magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ƙayyata manzanni sun yi kaza sun yi kaza don haka shi za aka sa ma suran suratul hajri wato suran samudawa Allah subhanahu wata'ala na cewa alif lam ra wannan bittifaqil awwalin wato daga mayyar malaman farko da na ƙarshe Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik babu wanda ya san wannan ma'anan waɗannan kalmomi sai Allah subhanahu ta'ala amma malamai a cikin larabci akwai abin da ake cewa nah abbreviation a dunkula kalmomi ana fahimta su ba da wani ma'ana misali kaman nepa kaman nnpc kaga duka waɗannan efcc ndlea duka waɗannan kaga kalmomi ne waɗanda yake suna da yawa amma sai aka dunkule su wanda in ka fashe in ka farfasa su suna ɗaukar ma'anoni da yawa shin haka ne wasu daga cikin malamai suka tafi aka suka ce eh wato ana Allahu ara wa asma ni ne Allah ina ji ina gani amma duka waɗannan ruwayoyi da suka zo karkashin wannan ba su inganta ba ana fahimta wasu daga cikin malamai suka ce a'a saboda larabawa su sun san abin da ake cewa nah shine abbreviation a dunkula kalmomi masu yawan ma'ana alqur'ani sai ya musu magana da irin abin da suka sani misali kaga a larabci zaka ce talbaq bi ma'ana atala Allah baqa'ak dam'az bi ma'ana adama Allah 'izzak kaga magana amma sai aka dauko da aka dauko mimun ga ainun gaza sai aka ce to Allah subhanahu ta'ala ya musu magana ne da irin abin da su ma suke magantawa da shi amma magana mafi rinjaye Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah subhanahu wata'ala shine ya san abin da yake nufi da wannan bi ma'ana kamar yana so yake masu wani zubin kuna tambaya misali alqur'ani an akwai surorin da aka bude shi da tambayoyi hal ataka hadithul ghashiya misali hal ataka مثالي ala al-insani aynun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil الفيل laraba suna magana da istifham tambaya qur'ani sai yazo da irin abin da suka sani larabawa sukan yi magana da rantsuwa washamsi wa du'aha wal layli idha yamsha wal 'asr wad qur'ani sai yazo musu da irin abin da suka sani larabawa sukan yi magana da abin da ake cewa al'amru umarni qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad ana fahimta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas duka wannan wani abu ne wanda yake sun san larabawa suka yi magana da nida'i kira su ce ya wane qur'ani sai zo musu da irin wannan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak dukka waɗannan kira ne su ma suna yi to anan Allah subhanahu wata'ala sai ya zo musu da irin abin da kuma ba san shi ba ana fahimta in kun san kira gashi in kun san tambaya gata in kun san umarni gashi in kun san kaza gashi to yanzu kuma ni bari in zo muku da abin da ku ba ku san shi ba don haka sai Allah subhanahu ta'ala ce tilka waɗancan ayatul kitabi ayoyin littafi ne wa qur'anin mubin sannan kuma alqur'ani mai girma mabayani malaman mu sai suka saba na shin alkitab ne alquran ko ko a'a abubuwa ne mabambanta to Alƙur'ani yana iya daukan alkitab saboda wurare da dama Allah subhanahu wata'ala ya kira alqurani kitab alif lam mim zalikal kitab la rayba fi nazzala alaykal tabaraka تبارك الذي نزل Wani ونزل الحمد لله الذي أنزل على عبده Ana fahimta? yakan kira shi da littafi don haka malaman da suka ce a'a ma'ana ce guda ɗaya waɗancan ayoyin littafi ne shine alƙur'anin dai wa ƙur'anin kuma wani abin karantawa mubinin bayyananne suka ce duk abu ne guda ɗaya saboda al'af a wani wurin yufidul za zaka iya cewa ja'ani shaykhul allama wa shaykhun nahrir masanin malami ya zo da kuma malami ma sai wawun anan qad tufidul mughayara tana iya amfanar da a'a mutane guda biyu ne suka zo malami ma bukin sani da mai ainihin tukewa wurin sani kuma in yabo ne kake so kai kana iya nuna a duk mutum ne guda ɗaya, malami ya zo kuma sannan masani ba ana faɗa ba hmm. to in ka so ka ɗauke shi a tunanin waɗannan malamai ko a fassarar su babu laifi don haka sai zama ayatul kitab shine qur'an dukkanin sa ma'ana guda daya fariki kungiya ta bi suka ce a abinda ake nufi anan kamar da Imam Tabari ya kawo Allah yace tilka ayatul kitab wadancan sune ayoyin littafi ma'ana at-taura da injila wa qur'anin sannan kuma na qur'ani mubinin bayyananne Gaga muna da ra'ayoya guda biyu kenan amma zance mafi inganci wanda malamai suka tafi akan sa shi alkitab ɗin shine alqur'ani kamar yadda a can ƙasa in ka tafi Allah subhanahu ta'ala na cewa ah, tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ana fahimta hudar wa bushra lil mu'minin don haka alkitab din nan shine alqur'an to menene ake nufi da mubin mabayyani ko ko bayyananne me ake nufi da shi malamai sun yi maganganu da dama daga cikin abin da suka faɗa suka ce albayinu halaluhu wa haramu shine wanda halalinsa a bayyana yake sannan aramiyarsa kuma a bayyana take sannan imamu qatada yace Allahu an ma'ana mubin bayyananne albayyinu hudahu wa rushda wato shine abin da yake zuwa ya bayyana shiriyarsa ya kuma bayyana ainihin alqiblarsa zance na biyu kenan zance na uku suka ce a'a almubayyinu lil haqqi min al batil wato shi littafi ne wanda ya zo ya bayyana gaskiya daga ƙarya zance na hudu suka ce almubayyinu ijazahu fala yu'arad shine littafin da yazo ya bayyana kasawar kowa da kowa don haka babu wanda ya isa yazo ya goge shi ko ya tankare ko ya ce bai dar shi ba ayyan ma kana duk wanda ka ɗauka ko dai wancan ka ɗauka ko wannan dukkan shi yana kan ma'ana alif lam ra tilka ayatul kitab waɗancan sune ayoyin littafi wa qur'ani kuma lallai alqur'ani mubinin bayyananne dukkanin sa ma'anansa guda ɗaya ربما يود ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين الله سبحانه وتعالى ربما سيو وتكيلا yawaddu ka kafaru waɗanda suka kafirce za su so su yi marari su yi sha'awa su yi kwaɗayin laukiyanu musulmi ina ma dai ake sun musulunta to shin wannan magana za ta faru ne a duniya ko ko za ta faru a lahira malamai hawa yau sun saba amma duk wanda ka ɗauka ɗin yana da mazauna in ka ce a duniya ne Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari makamancin haka قد كان الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء kaga ashe kenan abin da zamu fahimta in ka fassara da cewa a lokacin da mala'iku za su sauka ɗaukar rayukan kafirai a nan duniya to ga gaskiya ga ta ƙara a lokacin za su yi tunanin kai ina ma sun kasance musulmai wannan fassara tana kan hanya idan kuma ka ce a ran alƙiyama ne Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin irin dambarwar da za a yi da sunan alƙiyama ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين in sun ga wuta wutar ta gansu za ta dinga zambarwa misali ka san kaman a ce idan ka shiga gidan da ba naka ba ga mai misali yana daure za ka ga yana zambarwa yana kokarin ya tsinke daga cikin marinsa ya tunkare ka saboda ya gaba ko ana fahimta to haka wutar za ta dinga yi tana zambarwa takadu mai min alkhair kullama ulqiya fiha fawjun ta'lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم Ai في ضلال Allah bai ستفي da wani abu ba. ana fahimta don haka a lokacin da za su ga wutar wutar ta gansu tana tsalle suna tsalle sai a wannan lokacin ran alkiyama sai su yi sha'awa su yi mararin ina ma dai a ce sun musulunta a don haka dukkanin abubuwan nan guda ɗaya ne Allah subhanahu yana tada jaddada wannan magana wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala ya yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu li rabbi li rabbi kafura wato mutum zai ga wanda ya rika ya ce ni da ma ba rike ka ba da ban bi ka ba wannan dukkaninsa zai faru ne cikin alkiyama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba ana fahimta wa yau mai addu zalimu ala ya dai ya kulu ya laita ne takattu ma'a rasuli sabila ya wailata laita ni lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da iz wa kana ash-shaytanu lil insani khazula shi shaitani dama kullum yakan kasance mai tabar da mutum ne don haka dukkan waɗannan abubuwa a cikin alƙiyama ne hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratna ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun dan haka duk wanda aka fassara rubama yawaddu alladhina kafaru tayu waɗanda suka kafirta za su so a ran alƙiyama ko ko a nan duniya lokacin mutuwa law kanu ina ma dai ake sun kasance musulmai ya tabbata a cikin hadisin da Imam Tabari ya rawaito rahimahullah yana cewa haddathana al-Hasan ibn Yahya Hasan dan yahaya ya bamu labari qala yana cewa akhbarana Abdul Razzaq Abdul Razzaq ya ba mu labari qala akhbarana Ma'mar Ma'mar ya ba mu labari an Hammad an samu daga Hammad an Ibrahim an samu daga Ibrahim fi qawli cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala rubama yawaddu alladhina kafaru qala ya inna ahlan nari yaqulun ‘yan wuta za su ce da ‘yan aljannan da suka shiga wutar alƙiyama a fahimci magana kun san akwai ‘yan wato musulmai da za su shiga wuta Allah kai mana tsari sakamakon wani zunubi da suka aikata za a kankare su a goge a sa a cikin wuta sannan za a tsamo su a sa su a wani ruwa da ake cewa ma'ul haya ruwa ainihin na rayuwa a wanke su a wanke su amma saboda tsananin fitinar kuna irin ta wutar Allah subhanahu wata'ala har da an wanke su din an goge an mutsuke 'yan aljannan da ba su shiga wutan ba za su dinga cewa wai shin su wane ne baki anan daga wuta saboda muna jin kaurin wuta ana fahimta a don haka 'yan wutan da suka shiga wuta da wasu musulmai da suka shiga aljanna abin suka shiga wuta waɗannan kafirai ne su da masu mutu suna kafirci waɗannan musulmai ne amma sun saɓi Allah subhanahu ta'ala don haka sai su haɗu a cikin wuta ƴan wutan sai su ce da su waɗannan musulman da suke cikin wuta sai su ce da shi da su kunna ahla shirkin wa kuf mu kasance za su ce su sun kasance ma'abuta kafirci ne da shirka inji ƴan wutan ma shanu ha'ula'il mu'ahidin to me ya samu waɗannan da suke cikin kuburi suna cewa su musulmai ne ana fahimta sun zo da suna mana gori suna cewa su musulmai ne suna bin Allah suna azumi suna zakka suna aji yanzu to ga mu ga su muna wuri guda ɗaya ashe kenan imanin nasu bai tsina na musu wani abu ba in yi suwa za su faɗi wannan ‘yan wuta za su dinga goranta musu wane ne waɗannan musulma ma azna anhum ibadatu ma iya bautar da suka yi wa Allah subhanahu wata'ala bai amfane su da wani abu ba qala rawi sai ya ce dama kuma su ba san cewa akwai ceto ba ceto kusan mataki guda bakwai ne ana fahimta to har za a kai matakin da duk mutumin da a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar komayya na imani ba zai dawwama a cikin wuta ba za a rairaye a tankaɗe a goge a tsamo duk wani mutum da ya ce la ilaha illallah ko da bai sallah ba in dai akwai kwayar imani a cikin zuciyarsa ba zai dawwama a cikin wuta kamar yadda mushrikai da kafirai da munafikai zan sawa ba don haka sai Allah subhanahu ta'ala sai yayi umarni fa yukhraju minan nari man kana fiha minal muslimin sai a ce duk wani mutum da ya bi Allah da sunan musulunci a cikin duniya a tsamo da shi daga cikin wannan wuta idan aka fito da shi to a wannan lokaci ne yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin sai su kafiran su ce ka kaga su ci yada ina ma a ce su ma sun bi wani sun musulunta irin musulunci na wani kaga da su ma za su fita a cikin wuta kenan to lokacin kuma ba zai amfani ba hmm. anna lahum muzikira sai hmm. ina ne ambatan zai zo babu shi ina fata muna fahimta imamu mujahid yana cewa radiyallahu an dukkan waɗannan abubuwa wato za su faru ne a cikin alƙiyama. idan ka koma cikin qira'at ana karantawa ruba bitashkif kamar yadda muke kallon sa anan ana fahimta waɗanda suka karanta bitashkif din sune imam nafi' da asim suna karantawa roba ma kamar yadda muke ganin sa sun kafa hujja da faɗin wani mawaki da yake cewa roba ma darbatin bi sayfin saqilin bayna busra wa ta'natin najla mahallu istidlal ربما ضربة بسيف ثقيل ashe ana iya cewa rubbama bitasqil sannan ana iya cewa rubbama bitasqil duka wannan yare ne na larabawa ana fahimta waɗanda suka karanta bitasqil wato su ma suna nan abin daga cikin qurra kamar yadda su ibnu Katib da sauransu eh, abu abu am ibnu amir da hamza su suna karanta bitashdid suna cewa rubbama sannan bitasqil din bitashdid rubbama yaren tamimu ne da qais da ainihin rabi'a su ne suke cewa roba amma roba ma bitakfif wannan mutanen hijaz su ne suke karanta bitakfif dukkaninsa gaba ɗaya kuma an samo wato ainihin yana da asali roba ma innan wato tufidu taklif tana amfanar da wani abu ne ɗan kaɗan kamar yadda kam tufidu takfir za ka ce kam aklatin akal sau da yawa cima nawa na ci tufidu taklif amma rubba wato tufidu taklif tana amfanar da ainihin dan abu ne dan kankani sannan al'aslu fiha asalin ta wato ta hadu da fi'ili ne da mawdi yanzu da dalibai muke magana zaka ce rubbama ja'ani zaidun ko rubbama ja'ani zaidun sai wuya zanto zaidu ya zo mani amma anan in ka duba sai ta haɗu da mustaqbal roba ma ya waddu saboda wadda ya waddu ya waddu fi'ilin mudari wanda ke yufidu listiqbal yana nuni akan fi'ilin da ake fuskanta sai malamai suka ce a ah, to in dai asalin ruba tana amfanar da haɗuwa da aikin da ya wuce yanzu me ya faru kuma sai nuni akan mustaqbal sai ka ce a'a sunnar Allah subhanahu wata'ala idan ya faɗi magana wacce yake ya san ba za ta canza ba don ba ta canzuwa to sai ya kawo ta da sigan mudari'i domin ya tabbatar da abin aukake ne ana fahimta misali kaman eh, abin iktara wani zubin zai amfani da madi amma kuma aikin bai riga ya zo ba misali kaman iktara ba ta sa'atu wan shaqqa al-qamar iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun ata amru allahi fala duka wadannan filori ne madi aikin da suka wuce amma abin da ake bada labari ai bai riga uku ba to haka kuma akan yi juya abin akan yi amfani da aikin da ake ciki amma abin da ake nufi aikin da ake fuskanta ana fahimta don haka Allah subhanahu ta'ala sai amfani da wannan wato domin alƙawarin ta baya tashi ba zai sauya ba sai wasu malamai suka ce a'a to ai rubba anan ko da dai ta zo tana amfanar da kaɗan ne to amma anan abin da ake nufi sau da yawa sau da yawa su waɗanda ba musulmai ba sau da yawa sau da yawa za su yi amfani ko ko za su yi burin su kasance musulmai wasu malamai suka ce a to ai kamar da take tufidu taqlil kuma aidan tufidu taksir yadda take amfanar da karantawa kuma ai tana amfanar ma da yawaitawa din haka din ma don haka suka kafa hujja ala rubbama ahadat laki al'ainu nadratan usaraki minha annaha indaki la tujdi yake cewa sau da yawa ina iya kallon ki kallo irin na mai kauna amma na san ƙarshen abin da za ki nuna mani kawai shi ne ya zanto ki ce ni ban maki ba ma'allul istidlal ala rubbama a nan rubba tufidu takfir wato tana amfanar da abubuwa ne da yawa don haka ko dai ta amfanar da kaɗan ko ta amfanar da yawa wannan al'amari zai faru a duniya zai kuma faru a lahira Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan turba ta Islam shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin abin da ya tabbata yana faɗa sau da yawa yakan ɗaga hannu ya ce Allahumma ya waliyyal islami wa ahli ya Allah majibincin musulunci da ma'abota musulunci sabbitna ala al-islam hatta nalqak Allah ka tabbatar da mu akan musulunci har mu haɗu da kai saboda kamar da hadisin bukhari zuwa rahimahullah innamal a'malu bil khawatim ayyuka da karshe ake kulawa da ana fahimta idan karshen bai yi kyau ba to shikenan duk abin da aka yi a farko Allah ya tsare ya tafi ga bagat ya tafi ga maho an yi wahala na'am ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون الله سبحانه وتعالى يتذرهم النبي كبر ya كافري يأكلوا ستي ويتمتعوا سنن سهوتا ويلههم الأمل buri ya shagaltar da su fa saufa ya'lamun da sannu za su sani sau da yawa zaka ji Allah subhanahu ta'ala yana ga makafirai irin waɗannan maganganu ana fahimta Allah subhanahu ta'ala cewa ah, zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون waɗanda suka kafirce suna hutawa suna cin abinci wani zubin kaji ya ce kulta mata bi kufrika qalila innaka min ashabin nar kaji daɗi dan kaɗan da kafircin ka kai ba wani mutum bane face ma abuta wuta wani zubin kaji ya ce kulu wata mata'u qalilan innakum mujrimun ku ci dan kaɗan ku sha babu wani al'amari da ya wuce ku mutane ne mabannata a don haka zarhum rabu da su ya Kulu su ci wa yatamatta'u su huta yadda suka ga dama wa yulhihimul amal buri ya shagaltar da su fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani imam qurtubi rahimahullah ya ce abin da ake cewa al'amal buri shi ne alharsu ala duniya babu alaiha wato shi ne tsananin fitinar kwaɗayi akan son duniya da kuma ɗan farewa duniya ɗin ana fahimta wal laha da kuma sonta wal'irabu anil ashira da kuma kyau da kai daga barin lahira don mutumin da ya tattara sufofin nan guda hudu wannan yana da buri ya zanto yana tsananin fitinar san duniya ya kau da kai daga ainihin lahira sannan kuma wato ya amfare wa duniya duk inda ka ganshi ba shi da wani tunani sai dai neman duniya to duk mutumin da ya tattara waɗannan sifofi imamul al-qurtubi ce wannan shi ake kiran shi ainihin al'amal wato san duniya ko ko buri ya tabbata a cikin hadisin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yakburu al-insan wa yakburu ma husnan mutum yana girma abubuwa guda biyu suna girma tattare da shi ana fahimta tulul amal dogon buri wa hubbul mal da kuma son kuɗi shi yasa sai ga mutum ya kai shekara 80 85 wai tunanin shi a wuri budura ana fahimta to malam ka manta aya wa mannu amirhu nunakisu fil khalq afala yaqilu ai duk mutumin da aka ja shekarunsa to za a ci kukuye shi da shekarun ko da lafiya shi kalau sai an naka sai ka kai shekara 80 kana da tunanin wai jin ka ya kasance kamar dan shekara 20 wai ganin ka ya kasance kamar dan shekara 20 kana yaudaran kanka don haka mutum yana girma abubuwa guda biyu suna girma tare da shi tsananin dogon buri da kuma son kuɗi ne abin da yake wahalar da mutane a yau ana fahimta kana yaudaran kanka idan nesa ka ta zo kusa da kana iya hange daga tazara yanzu an kawo abu sai ka ce ina shi, na ka aje to kai ka san kayanka suna haɗe jumlar kayanka suna dunkule ana dabda kira ka kansa amma ka da gane wannan kuma ba zai zama garanti idan ka ji ka kamar ingarma kai ma kai tunanin duka nan ba a matashi irin ka nawa ne kuma aka kira shi mai kuna fahimta aliyu dan abu talib radiyallahu anhu yana cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum sunatan mafi girman abinda nake jiya muku tsoro abubuwa guda biyu tulul amal wa hubbul hawa dogon buri da kuma son zuciya fa inna tulul amal domin dogon buri yunsil akhira yana mantar da mutum lahira ana fahimta wa inna ubbal hawa ita ko son zuciya yamna min al'adala tana hana mutum yayi adalci duk mutumin da ya dauki son zuciyarsa ita ce a gaba zaka samu ba shi da adalci yana ganin gaskiya amma bai iya gane ta yana jin ta amma bai iya tauraron ta yana tare da ita amma bai iya fadin ta saboda babu abin da ke dawainiya da shi in ba zuciyarsa ba ana fahimta malamai imamul hasan al-basri radiyallahu anhu yana cewa man asala al'amal don mutumin da ya tsawaita dogon buri a sa al'amal zai muna na aiki saboda ai mutumin da yake da buri zai yi kaza zai yi kaza galibi zaka ga al'amarin addini da na Allah ba shi ke gabansa ba kullum tunaninsa bari yayi kaza bari yayi kaza to man aqala al'amal asa al'amal duk mutumin da ya tsawaita buri yakan muna na aiki aikin shi yakan lalace shi yasa sai a rage buri ya tabbata a cikin wani hadisi na muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zana ajali anan yace hadha huwa al-ajal wa hadha huwa al-amal wannan shine ajali wannan shine buri a lokacin da kai kake fafutuka kana hankoran cimma burinka lokacin kuma ajali shi yake fafutukan neman ka ai da yadda kake neman buri ana nuna maka yadda ajali ke neman ka da za zaka nasu ka bi Allah saboda baka gani ne ka san ka sasa abu kana bin shi kana accelerating ba daga gaba bi kake kana bibiya yadda kake bi ka rike wuta to haka ajali yana rike da wuta shi ma yana biye da kai kullum mala'ika na kallon ka ya san wa'adi yadda ka san syllabus na dan makaranta hmm. daga monday zuwa friday ba yana da syllabus ba yana da timetable ba da yake yake yake abin ga yau misali yana da physics gobe chemistry jini biology ko data kaza to haka dukkan mu haka muke a cikin jadwal a cikin timetable ana fahimta wane biyu ga watan june zai tafi amma kai kullum na ana biye da kai an gama da kai baka sani ba kana nan kana ta wahala kana ta ba fita kai duniya ba ta samu ba kai kuma Allah bai samu ba ana fahimta sannan the next a cikin layi shine wani gaba daya malaiku sun ci kuikuye anguwar saboda idaje ajaluhum la yastakhiruna sa'atan sun ci ba za a dauke ka kafulu in an ce biyar ne dot to suna na anguwa suna jiran biyar din ta cika in biyar ɗin ta yi kai da kanka za ka ce ku mun aikin gafara ba zan tashi ba kar ku kai ne asibiti me yasa baba a saboda ba na so a biyu babu ku ɗan rike kuɗin ku moru ni ba zan tashi ba shi kaɗai ya san abin da yake kallo Za ka mu gyara jama'a kowa ya shiga taitayinsa kuma abin da nake cewa tsoron mutuwa ba shi bane mafita me ka tattala da mutuwa dan mutuwa dole za ka mutu to tsoro abinda kake za ka fi tsoron shi wanda ba zai so ba amma abinda zai zon ya kai fesin challenge ka tunkare shi mai tunkara ka kasance na gari ka bauchi Allah subhanahu ta'ala ana fahimta to ana nuna mana cewa eh, lokaci yayi wannan aya malamai Allahu a'lam sun ce mansuha bi ayati sayf an ce an kankare wannan aya da ayar takobi ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum Helva. an ce waɗannan ire-iren waɗannan ayoyi sun kankare wannan ba ba za sassauta wa kafirai ba ba za a raga musu ba ba za a daga kafafa don ma abin da zai faru ya je ya faru ya kuma zai dage faru ba ba maganan a basu su yi walwala su amma kuma wannan ya danganta da irin karfin musulmai ana fahimta in muka tsinci kanmu kamar irin wannan hali da muke ciki na sai dai a kera a bamu a kawo mu mu sha mu ci to kaga ba abin da zamu yi sai dai mu nemi taimako Allah subhanahu wataala za mu rasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu wataala ya sa ya mu daga cikin masu rayuwa za mu tashi a aya ta hudu in Allah ya aminta malam gare ka insha Allah assalamu alaikum Allah ya fara malam lafiya malam tambaya na anan shine shin ya halitta mace ta yi wa mijinta tsara gashi a gida sannan kuma ya halatta namiji ya yi wa mace sallama daga nesa a hanya to ƙarin gashi koya ne ne haramun ne da nassin alkur'ani wata mata ta ƙara gashi abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu sai ya haɗu da ita ke ba san Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma matar da ta ƙara gashi ba ta ce ita ba ta gani a ƙurani ba ta amma annaki lau qara'atihi la wajadtihi inda kin karanci shi da kin same shi baki ji Allah subhanahu wata'ala ce ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda wato abin nan manzo ya baku ko dai na ganima ko na kyauta ya baku ko kuma na hukunci ku ansa abinda ya hane ku da shi kuma ku hanu ita to ina ga ya miki nasala yana cewa la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila Allah ya tsine ma matar da ta kara gashi da wacce ta aikin ƙare duka tinan nuni don haka ba lalle ne ki mamajin ki karin gashi akwai abubuwa da dama wanda zaki yi masa na kwalliya in kina so har sai abin ga ki zizara kitsan ki ziriri haka kanana kanana kan ke koma kamar na balarabe ko baturiya in ya gane ta wai ido na nake zagi ko kanki ne yanzu dama saboda girman Allah kina da irin wannan gashi saboda Allah ba ki taba mu irin wannan kizo ba shikenan kin tafi da shi akwai abuwa da dama ba suke je kin ƙara gashin doki ko na jaki ko na abu ba ruwa ba zai shiga ba sannan kuma kin fara cikin tsino Allah don haka haramun ne kowane irin nau'i na ƙari na sannan tambaya na biyu to ya halatta namiji ya mace sallama daga nesa to abin nan mace ya danganta idan kai muharraminta ne ko ko yar uwarka ce wacce yake misali akwai daman kai mata sallama wannan babu laifi ya tabbata a cikin sahih da sunan hadisi ya tabbata haqqul muslimi 'ala al-muslimi sit a wata riwayar khams Haƙƙin muslimi akan musulmi guda shida ne a wata riwayar guda biyar idza laqiyahu fasallim idza laqitahu fasallim alayhi in ka hadu da shi kai masa sallama namiji ya shiga cikin wannan mace ta shiga cikin wannan matukar matar da kuke da ainihin ƴan uwantaka ko dai wata alaka da ita amma matar da ba ruwanka da ita wannan haramun ne kai masa sallama saboda ba abin da ya haɗa da ita ba ka da business da ita ba ka da business da kai na sai dai ba laifi ba ne in ka zo ka samu jama'a matan da mazan baka san su ba sun san ka kana yi salama ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan babu laifi amma ka ganta kawai hanya kamar ta sallama me ya haɗa ita ana fahimta wannan ana jin tsoro kawai ta babu ta fitina ta buɗe na tambayar shi ne malam tambayar ana tushe ne kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ansu sallah mutanen da suka yi zamani kafin shiya suka yi sallansu. To, an ce mana sun yi sallah amma ba a mana bayani da suka yi ba. Amma kuma hukunci yana iya canzawa, wale wa hilla lakum ba'd allazi harrima alaykum. Akwai abubuwa da misali ana iya halatta mana kamar tsarki da suka yi tsarki ne da hoji. ana fahimta sukan yi tsarki da hoge mu kuma aka ce mu yi da ruwa misali da idan mutum ya yi laifi nan da nan aya za ta sauka ta gaya masa kaza mu ko sai aka rufe sai dai a ce to wanda ya kaza ga hukuncin shi kaza da sauransu to ba a ce ga yadda suke sallah ba sai dai wani hadisi can cikin sunan annabi yana cewa da mu ku saba wa banu isra'ila sallu fi ni'alikum ku sallah cikin takalman ku su bano isra'ila ba su yin sallah da takalma kaga kenan yi sallar ta zamana irin tamu ce yi ya zanto ba irin tamu ba ce amma abinda qur'ani ya nuna su ma suna sallah amma Allah shi ne ya san irin sallar da suke na'am Zan alaikun da fatan malam yana lafiya Allah ya karɓa mana ibadun mu amin malam abokina ya sa na masa tambaya saboda baya a nan hukuncin kitso da namiji a cewarsa limamin da ke musu sallah yana da yalwan gashi sakamakon balarabe ne shi limamin ya kasance mai hali da ɗabi'u kyawawa amma yakan rina gashinsa zuwa wani kala wani lokacin har da sannan malam ya min bayanin hukuncin haka da kuma hukuncin sallarsa da mu da muka bi shi sallar sharuwa lafiya to yin kitso ina gaba ba a nan Najeriya kaɗai ba a duk duniya an san suwa ne da suke kitso mata ne an fahimta amma ba laifi ba ne kamar yadda muka ga laraba masu yawan gashi suke yi sukan tsaga gashin wani ya sauka dama wani ya sauka a hagu kamar yadda ya zo daga cikin sifofin gashin annabi sallam wani na da sauka a nan zu'aba wata na da sauka a nan don haka ba laifi ba ne ka tsaga gashin wani ya sauka a dama wani ya sauka a hagu ko kuma a'a ka tattare shi misali a baya can amma kitso wannan aikin mata ne kuma ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa <clears throat> la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci mata da suke kamanni da maza a wurin ɗabi'a da halayya ya kuma la'anci mazan da suke kamantuwa da mata ainihin auren ɗabi'a amma shi sai a same shi a ji tukunna menene dalilin da ya sa haka idan bai sani ba ne, to ya sani ba daidai ne. in ko ya sani ya ci gaba da yi to wannan bai halatta abin shi sallah ba Na. sai tambaya da karshe assalamu alaikum Allah ya fara malam ilimi mai amfani a ni, don Allah malam bai da hukuncin wanda ya kashe kansa to hadisi ya tabbata a cikin sayan hadisai da kuma sunan don mutumin da ya kashe kanshi dan wuta ne sannan abin da ya kashe kanshi da shi da shi za a bashi ya dinga azabtar da kansa in dutse ya murgino zai tashi yana murginowa yana gungurowa in wuka ya daba masu jikinsa wukan ne za a bashi ya cika makanta in guba ya sha guban za a bashi ya shara ran kiyama don haka duk yadda abu ya maka tsanani kan mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba daidai bane kai tunanin za ka shi kanka wani mai iya magana na cewa كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحظ المنايا أن أمنني أن يكون عمانية وتبريري بني كيتنا من كويت بولين كانك أرشيشيني فتوح kamar يتنا na ga wani clip wani أنا wai yana ta complaint wai zai mutu ya dan rataye kanshi a kudancin nan aka zo aka kama shi aka cewa isi a to ya tashi ya dan abin da aka ce ce wai I want to pass away in zaka tafi ai ba sai kai shawara wai yana so ya mutu a bashi zai mutu a don zaka mutu ai ba sai ka yi bayani ba kawai dai a tsinci aiki <laughs> ana fahimta to abubuwa dai ga suna da haka ba daidai bane mutum ya tunanin wai zai kashe kansa ba domin kashe kai asara guda biyu ne eh, ka takaita rayuwarka kuma sannan zaka koma cikin bishin Allah Allah muke roƙo ya mana tsari abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada anda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana'ar kairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kuncin rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya mata da suke akan gwiwa Allah ka soke su lafiya waɗanda ba su da ƴaƴaye Allah ka ba su masu albarka waɗanda suke da fantsararrun 'ya'ya Allah ka shirye su shirin addini su lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya wannan fitina da ta addabe mu a wannan kasa Allah kai mana maganin ta tsadan kaya da sauran wahalhalu da al'umma suke ciki Allah ka yaye mana ƴan uwanmu da suke tsare a bangarori daban-daban na wannan kasa a hannun ƴan fashin daji Allah kai musu da kudu cewa Allah ka kwato su ya Allah ka kwato su ya Allah mu kuma ka shiga tsakaninmu da waɗannan mutane waɗannan mutane da suka addabi al'umma in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne cikin ilimin ka Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura mata don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka ka shi ya zauna lafiya mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiyar za ta ci Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka kare mu sharrin ambaliya ka kare mu sharrin gobara duk abubuwan da muke tambayan ka ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da nesan mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya yan kasuwa da suke kasuwanci don taimakon al'umma Allah ka ka dukiyarsu ka sanya mata albarka sojojinmu na wannan ƙasa da suke fagen fama waɗanda suke yi don Allah sannan don kiyaye martabar ƙasa Allah ka taimake su Allah ka ba su sa'a su murkushe waɗannan 'yan ta'adda waɗanda kuma suke tafiyar zagon ƙasa Allah ka taba zuciyarsu ka shirye su su daina idan ba masu shiriwa bane Allah ka karkare rayuwarsu su ma waɗannan da suke addaban mutane in masu shiriwa ne Allah ka shirye su Allah ka ba mu yaya masu albarka masu amfani masu amfanarwa waɗanda za su tausaya mana lokacin da muka yi rauni masu daga hannu sai mana addu'a lokacin da muka yi kaura Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك